yayin da hankula ke kwantawa a yankin gashaka na jihar taraba bai bayan tashin hankalin da ya auku a yankin inda ma aka samu asar rayuka a makon jiya yanzu haka dai shugabannin al'umman yankin na ma kokawa da ta gwamnatin jihar ta watsi da halin da ɗaruruwan 'yan gudun hijirar da lamarin ya shafa ke ciki da kuma waɗanda ma ke kwance a gadajen asibiti a wajen taron manema labarai da hadakar ƙungiyar ci gaban al'umman dole so kira a jalingo shugabannin al'umma sun fa buƙaci gwamnatin jihar taraba ne da ta kai musu ɗauki ganin halin ta gayar da al'ummun ke ciki a yanzu rabaran jasar dola da ke zama shugaban ƙungiyar ya kuwa bayyana halin da suke ciki a yanzu da ma wasu batutun da ba a fayyace ba sunana reverend joseph nagombe titus ina kuma aiki kaman eh, shugaba na kungiya dollar of gola area development association a mutanen da suka rasa musugunansu waɗanda suka gudu muna da su a maye selbe da e, garbabi da e, bali da kungana da e, ba'isa ina gaya maka kauyuka hamsin da bakwai waɗanda suka gudu sun bar wurarensu mutane sun kai guda dubu goma abinda na gaya maka ba wai waɗanda suna kasa nan ba muna da kauyuka dari ɗaya da goma sha shida a wannan yanki waɗansu sun gudu ma sun samu yan uwansu a cikin wadansu kauyuka a can din kaman a gefen fali da gefen amburu sun je sun gudu da bente sama suna zaune a wurin ba su gangaro dukansu ba yanzu dai akwai jama'a da dama da ke kwance a gadajen asibiti sakamakon wannan rikici da ya auku a tsakanin al'ummun dole da kuma fulani makiyaya kuma don sanin halin da suke ciki na kole ga asibitin kwararru da ke jalingo sunana ayuba ne ayuba gaji sun fara harbe sai sun fara harbe sai sun zo kuma sun har na gan kalma ya shiga mini nan inda ya shiga mini kawai sai zo fita nan koko na gida mu duka har ma Kun kaje da wasu a wurin duka ba zan iya magana da yawa ba don ciki na ka game shi to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke ma musanta zargin cewa tana nuna bangaranci a lamarin inda hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giyo ke cewa yan banda su ta yi balma kai ma kasan an yi wannan amma an kula sun kwanta in allah ya da kuma ba za su sake samu wannan abu don gwamnati ya ma mai ne da mu mutane amma gwamnan kan ya riga ya dage ya ce duk wanda ya samu yana da hannu a wannan abun dole za ku kunta da mutum to kamar a wani kira za wa al'umman waɗannan wurare na gashaka da aka samu tashin hankali da kuma zargin da wasu ke kamar kan cewa an goya wa ɗaya ɓangare baya wani bangare aka ba goya ba ya aka ba bangaren baya akwai inda za a furu cewa an goya wa duk ba su kamar yadda alƙaluman hukumomin ba da agaji a jihar ke bayyanawa kawo yanzu sama da mutum dubu hudu ne wani rikici ya raba da gidaje baya kuma ga rayukan da aka yi asara ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya